da salati ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ina jaddada mubaya'ata ga Sheikh Abdul-Jabbari hafizahullah hakika wannan bujimin malami malami ne da ya wajaba duk wanda kiransa kiran wannan malami ta iske shi to wajibinsa ne ya amsa in ya amsa wannan kira ya yi abin da ake nemansa ya yi wato ya yi abin da zai samu babban rabo duniya da lahira in ku wannan kira ta iske shi amma ya ya toshe kunnensa ya kau da kai to lallai ya yi tsalle ɗaya ya faɗa a rijiya kuma zai yi tsalle ɗari ya gagara fitowa allah ya sauwaƙe wannan malami jagora ne wato a duniya kuma jagora ne zuwa ga allah gobe kyama ah, idan ka ɗauko yadda tarihin wannan bawan Allah yake lallai tarihin wannan bawan Allah yana ɗauke da darussa masu tarin yawa kuma yana nuna maka lallai akwai abin da Allah yake nufi da wannan bawa nasa lallai ubangiji yana nufin zai cika wani haske zai cika wani haske ko da malayafta sun ki da wannan bawa nasa wannan bawan allah an ta samun isharori a kansa cewa lallai alamu yana gwada cewa fa lallai makomar musulunci tana hannun wannan bawan allah allah ne yake ga dama ya zaɓa cikin bayinsa da ya musu ni'ima ya sarauta su ko ya buwa ya su ko ya ba su kowace irin dama daga gare shi kamar yadda ubangiji yake nufin ɗaukan wannan shehin malami da ɗora shi burbushin wani tsauni wanda ba a ga adadinsa ko ba a ga iyakansa ba wanda ya iyakance ma ba wanda ya sai iyakance ma iya inda wato wannan tsauni da wannan bawan Allah yake ƙoƙarin hawa kai ba wanda ya isa iyakance maka iya girma ko faɗi ko tsayin wannan tsauni tun lokacin da maulaya sarkin yaƙi sarkin yaƙin shehu usmanu shehu malam kabara ya tafi ziyara bagadad kamar yadda tarihi ya nuna wannan cikin ziyararsa da yake zuwa Baga bagadada akwai zuwan da ya yi amma a wannan zuwa ya yi abin da ba haka ya saba yi ba cewa wannan zuwa bari mu fara da sarkin gida ya fara ziyartan ɗaya daga cikin 'ya'yan gausullahi azamu shine a sheik abdul jabbar ya ce kuma a wannan karo aka ji malam kabar ya ce bari mu fara da sarkin gida wato mu nemi izinin shiga mu fara daga kofa kafin zuwa kan shi gausullahi azam an ce a wannan tafiya maulaya malam kabara ya ga isharori da yawa ya ga abubuwan ban mamaki kwarai da gaske akwai wasu abubuwa da suna da tsauri sukan yi tauri kwarai da gaske amma a wannan tafiya ta lausasa masa ya yiwu a wannan tafiya ya samu gagarumin nasara kwarai da gaske akwai wata ƙofa ko a ce akwai wani abu dai wanda yake akan bar shi a matsayin sirri sai 'yan cikin gida akwai shi wanda a baya bai riske shi ba amma a wannan tafiya ya samu kuma ya taɓa yayi kuma daga wannan rana daga wannan lokaci ya rika samun tajalli iri-iri daga kan wannan karo ne ma aka kai ga har nasa sa'il alamina uwar muminai tsoka daga jikin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an ce daga kan wannan tafiya nema ta fara wato suka fara ganawa na sirri da shi maulaya malam kabara kuma daga kan wannan nema ta yanke waɗansu dukkan waɗansu sanadodin da ke tsakaninta da shi ta sadu ta sadar da lamura tsakaninta da shi kai tsaye saboda haka kuma ana da hanyar dawowa aka haifi shi maulaya sheik abdul-jabbari wanda da aka ba da labarin an haife shi ce wannan da sunansa ya zo saboda haka isharori da yawa maulaya malam kabar ya rika samu a kan shi ah, fadilatu sheikh abdul-jabbari wanda al'amura da yawa sun wakana waɗanda suka sani dattijai da suka san tarihi sun san ya yi waɗansu maganganu cewa yanzu ne cikamakin share hawaye ya tabbata yanzu ne hawaye ya sharu tun daga zuwan malama zinatuddini allah ya jaddada mata rahama da karamar lahira tun daga zuwanta a gidan malam kabara malam kabara ya wato ya yi bambaro tun daga zuwanta malam kabara ya samu nutsuwa da hucewan zuciya kuma tunda ta fara haihuwa duk haihuwan da ta yi wato akan samu nutsuwa a cikin haihuwan akan kuma samu isharori ba ita kaɗai ba akwai waɗannan akwai waɗansu sauran matattakin ma da idan suka haihu malam kabar kan samu waɗansu irin isharori ƙwarai da gaske to amma dai da aka haifi shi maulaya sheik abdul jabbari an faɗa a tarihi cewa bayanin da ya yi a majalisinsa na salati wato bayani ne mai ɗaukan hankali kwarai da gaske saboda haka ɗariƙan ƙadiriya gaba ɗaya ta daɗe ba ta yi baƙo da ta yi murna da shi ko da ya ɗaga ya cire tutarta kamar haihuwan sheik abdul jabbari eh, da aka yi a wancan lokaci ba sannan tasowansa tun yana ƙarami da ya taso tun tun a irin wasan yara da suke yi irin wasannin nan na yara da ake yi tun a irin wannan lokaci masu lura masu ido da kwalli suna ganin irin suna lura da irin kaiwa da komawa da yake cikin wasan hatta irin wasan dokin karen nan ana lura sai a ga nasa kamar akwai wani izina ko kuma akwai wani abin mamaki a cikin abin saboda haka har aka kai ga aka fara kira bayan amsawarsa bayan karɓar sarkin gida bayan zamansa amirul izina, bayan abubuwa da yawa da suka gudana bayan rabuwa da malam kabara lafiya rabuwa ta zahiri wato bayan rabuwa da ita malama zinatu lafiya rabuwa irin na zahiri rabuwa irin na jiki da jiki hakika eh, al'amura da yawa kamar a cire ɓawo kaman a cire ɓawon abu ne haka allah ta wa ta'ala ya rika kamar ana ɓara ɓawon ƙoyi ko na abu sai abun ya rika bayyana haka dai yana inda yake tare da durmuzan hancin magauta tun daga kan wani wani wani wani wani hurtumi da yake zaune a nan kabara tun daga kansa ya ƙoƙarinsa wajen danne hasken wannan bawan Allah da rufe ta Allah ta baraka wa ta'ala ya durmusa hancinsa wannan haske ya fita kuma ya balle ya ringa ballewa wannan haske har ya kara da duniya shi ko dama duk bukatarsa shine kar hasken ya fita daga kabara kada a kabara a gane akwai wani mai haski kar a gane akwai wani mai haske a kabara a nan anguwan kabara sai ubangiji ya riga shi tukunyan kofi ya buwaye wannan haske a duniya ma ta zanu ba a kabara ba a duniya wannan haske ta bayyana saboda haka har ta kai ga daga gidan gausun lahil azamu suka naɗa. wannan malami a matsayin suka naɗa shi a matsayin cewa shi ɗin nan shi ne wato dul'ul hadartain eh, sun yadda cewa shi wannan garkuwa ne na ɗariƙan ƙadiriya ah, kuma garkuwa ne a janibin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi saboda haka ah, akwai wasu al'amura da ba za su gudana ba sai tare da ɓacin rai ita duniya haka take ba ta tafiya salin alan sai tare da ɓacin rai saboda haka wannan koyi da ɓawansa ya ɓari ya zama ɗan tsuntsu kuma yana cikin keji to wannan tsuntsu ya rika ya balaga ya kai inda ya kai yanzu ya fi ƙarfin wannan kejin don haka allah ta baraka wa ta'ala ya kawo wani jarrabawa ta yadda ba a ta yadda ba a zato ba a tsammani ya kawo wannan jarrabawa ta yadda aka sallada wani azalumi akan wannan malami eh, bayan sharrace-sharrace kama shi ya tsare shi bisa zalunci to hakika mu mun fahimci cewa allah yana nufin wannan tsuntsu da ya rika a cikin keji Allah Ubangiji yana nufin ya buɗe masa wannan keji ya fita kuma muna da tabbaci in Allah ya yarda bayan nasara bayan fitan da shi Sheikh Abdul Jabbari zai yi daga kurkuku to zai zamana kaman wannan tsuntsu an buɗe shi daga kejin nan kaza zai tashi ya tafi inda ba a mazato saboda haka abin da ya yasa nake wannan magana dambarwa da ake yi hatta a duniya gaba ɗaya yana ƙara nuna maka girman sheik abdul jabbari yana ƙara nuna maka isan ƙasaitan wannan malami wannan malami shi kaɗansa shi kaɗansa a cikin kwansansa duka waɗannan maganganu da waɗanda ma ba da waɗanda ma baka jin su duk suna ciki yana jin su ya shanye ba baka masani amma yau da ya kauce ya zama na yana killace a wani waje sai ka ga duk wanda ya zaburo zai ɗauki gabaran gabatar da wannan sai kai ka ba zai iya ba sai ka ba zai iya ba daga ɓangaren 'yan fayra ne Eh, sai kaga ba wani hurtumin malami da zai iya ɗaukan abin da ya ɗauka a'a daga bangaren ɓangaren eh, eh, ka ne fi'atul bagiya sai kaga ba su da wani kafaɗa da za su ɗauki irin abin da ya ɗauka a daga ɓangaren su kansu mabiya a halin baiti ɗin sai kaga ɗaukan abin da ya ɗauka da ya gagara shi sheik abdul jabbari matsayinsa na jagoran ashabul kafi da ta taro wato kamar cibiya na haɗin kai na musulmin duniya wadda ta ƙunshi kowane firka duk abin da kake duk fahimtarka dukkan fahimtarka ana nan a cikin wannan kwansa na, na, ashabul kafi don haka duk fahimtarka a fahimtar kana fahimtar ah, sufanci a sufanci Ah, wane ne shehinka daga ina sairinka yake akwai shi cikin zirin sheik abdul Ƙadirawa da tijjanawa da shaziliya da nagadai duka suna nan tare da sheik abdul mabiya ahalul baiti kar ma su ji ina nufin 'yan a kar ma su ji da yawa daga cikinsu da yawa barin ce duka ba domin a cikinsu ma akwai waɗanda su su ɗin ma ba gaskiyan suke nufi ba amma dai mafiya yawa mafiya yawa daga cikin 'yan shi'a suna tare da fahimtar sheik abdul jabari ma waɗanda suke su ma sun mafi taimako sun mafi dafawa wa tafiyar da yawa daga cikin ƙadiriya suna tare da shi da yawa daga cikin tijjaniya suna tare da shi da wasu tsiraru daga cikin 'yan izala suna tare da shi ko da ko tarayyar tarayya ce ta ma'ana ba tarayya ta zahiri ba to malamin nan shi kaɗansa ya iya haɗa waɗannan tawaga gaba ɗayansu kuma ake tafiya tare da kaka ya jagoranci fiye da mutum miliyan ashirin fiye da mutum miliyan ashirin idan ya yi jawabi yau idan ya yi karatu kafin gari ya wayi sama da mutum miliyan ashirin sun saurari wannan karatu kuma sun saurara cikin gamsuwar rai da jinjinawa da miƙa wuya a wannan hanyar a wannan matafiyar mu fiye da mutum miliyan ashirin ɗan nan tun kaucewan malam an rasa samun wani malam kwatankwacin malam guda ɗaya da zai ɗauki tuta daga yadda ya tsaya ya ɗauka ya ci gaba babu wannan yana nuna maka waye wannan malami Allah tabaraka wa ta'ala ya kau da shi gefe kaɗan don mu fahimci waye wannan malami yau da da rufe bakinsa da tsare shi fiye da shekara guda kusan shekara ɗaya da rabi ake nema tsakanin hana shi karatu zuwa abin da ya faru amma har yau mutum sama da miliyan ashirin ɗin nan mun gagara mu kyankyashe wani shek Abdul Jabbar guda ɗaya tak da za mu koma makwafinsa mu koma mu rika ji muna tsotsa daga gari shi wallahi akwai abin da Allah ke nufi a wannan sai Allah ta wa ta'ala ya sanya wani shaidan ya fito ya tsirka wani abu sai a kama sai ka ji an kama hayaniya kaman hazo zai abin nan sai ka kuma a magana ce sun sauka wadda bata kai ata amma sai ka ga ta ruda mu gaba sai ta kwanta in ta kwanta mun manta sai a sake tsikaran wani abu ta wani waje sai ka ga an tashi ai tai wannan abun akwai karatu a cikinsa sheik abdul jabbar ninkin ba ninki sau ɗari ake masa irin wayannan abun amma wallahi ba a maji saboda haka abin yana nuna maka cewa Sheikh abdul jagora ne a duniya kuma jagora ne a lahira wannan iya kunshewa da yake yi din nan da iya haƙura da yake yi din nan da iya tafi da jama'a wannan yana nuna maka a ƙadamin da yake wannan bawan Allah yana ƙadamin mutanen nan da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ah, cewa ah, yana ce wanda ya imani da Allah da gaskiya ya yadda Allah ubangijinsa ne ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gaskiya ya yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabinsa ne waɗannan ya ce fa ula'ika ma'allazina an'ama lahu alaihim minan na wasu nabiyina na wasu wa na wa na Ula hasuna ula'ika rafiqa yana nuna maka waye shek Abdul Jabbar cewa irin waɗannan mutane irinsu ne ma'allazina an'ama lahu alaihim waɗannan kenan irin waɗannan su ne waɗanda da kuma irin abin da ya faru ya gudana da shi yake eh, ake iya ɗauka a je kaiwa da kuma wanda ake yana nuna maka cewa waɗannan su ne irin sadaku ma ahadullahi ma ahadullahi irin waɗannan kenan saboda haka dukkan abin da ya faru cikin tafiyar nan wallahi akwai karatu a cikinsa karatu ne a ciki duk abin da za ka ci abu ya ishe ka ishara dai an rasa guda ɗaya da zai cire tuta wajen karatun nan da tahririn matsalolin nan da mai da mu mu gamsu da shi ɗari bisa ɗari wannan ya ishe ka ishara yana nuna maka wannan bawan Allah a wani ƙadami yake yana ƙadamin imamu Ali ɗan Abi Talibi yana ƙadamin imamu al hasan da imamu Al-Husaini wannan abin da yake nuna maka saboda haka Ah, mu yi ta addu'a mu ba za mu ƙosa ba bai kamata mu ƙosa ba ah, addu'o'i mun ga irin yadda shi imamu ali ya ringa addu'o'i idan ka karanta irin munajatinsa in ka karanta irin munajatinsa sai ka ce allah allah ne kawai shi allah ka bar shi kawai allah shi ne da yake allah ta kansa kawai amma ah, sai ka ga kaman Ah, irin tsayuwa da jajircewan addu'a da jajircewa da kalmomi masu nauyi wanda ba ka kai ba ka raka ma iya idrakin su ba irin wanda na ali dan abi talib ya ringa amfani da su sai kaga kaman da bai kamata ma a ce wai muawiya ne yake kasa ba ko muawiya ne yi wannan nasara ba amma shi Allah gwani ne nasarar ya bashi ta inda ba ta nan ake ake tsammanin nasarar ba saboda haka yau dai na farko ta duniyan nan ba komai ba ne sarautar lahira shine sarauta yau imamuna ali dan abi talibi sai ya yarda ka sha ruwan alkausara ya kai ga allah ya masa wannan ni'ima da baiwa girmansa ta kai ga sai ya yarda ka sha alkausara in bai dawo ba ka sha ba sannan kuma Allah ya sanya zirinsa ƙarshe dai duniyar ma sai ji kansa imamun al-mahadi ya cika addini yadda yadda kakansa nan ya so haka Allah ya masa ya sanya masa shi duniya da lahira idan muka ɗauko irin munajati da da addu'o'i da imamun al-husaini ya riƙa yi a filin karbala sai mu ga Ah, watakila mu watakila ba irin nasarar da muke tsammani zai yi kenan ta yi ba saboda haka wato wato shi Allah gwani ne Allah ubangiji gwani ne Allah ba ban mutum bane shi Allah yana da ka'ida idan ya ce ya yadda da kai to ba zai zo ya ce kuma a'a ya fasa bai da kai ba ba haka Allah yake wannan Allah ba haka yake ba saboda haka mun gaskata a Allah kuma mun yarda Allah yana tare da mu saboda haka ina ƙara mubaya'a na da jaddada bai'ata ga shi Sheikh Abdul Jabbari na yadda cewa jagora ne a duniya da lahira na yadda cewa Sheikh Abdul Jabbari yana ƙadamin imamuna Ali dan Abi Talibi na yadda cewa shi ɗan sharan fage ne wa imamun al-mahadi na yadda yana cikin ansarul mahadi alaihi salatu wasalam saboda haka jama'a mu yi haƙuri mu ci gaba da addu'a kar mu ƙosa kar mu gajiya kar mu ga cewa yanzu mu bari ma mu koma gefe bari mu yi kaza kar mu yi wannan mu yi haƙuri mu ci gaba da addu'a kada matsalolin da yake faruwa ka ji wasu abubuwan da bai kamata a yi magana a kai ba ana yi kar wannan ya dame ka kar wannan ya ɗaga maka hankali a'a makasudi ya kamata ka lura ba wannan reshen ba a'a makasudin tushen me yasa dama kake yi kana yi ne saboda Allah saboda annabi Muhammadu saboda karfafa gaskiya saboda taimakon gaskiya saboda aka kada wani wanda watakila a tunaninka kai ya halaka ne kar ya dame ka shi kuma yana ganin kai ne ka halaka kai ma karka dame shi mu yi haƙuri mu dunkule mu fuskanci haƙiƙanin matsalar mu mu fahimci mu haƙiƙanin mutum ƙara haƙiƙanin matsalar mu kar mu kula da ah, kar mu damu da halakan wanda ya halaka wani malami yana ce la ta'ajaban li halikin kaifa hawa bal ta'ajaban li salimin kaifa naja ba damuwan ba hadafin yaya aka yi wane ya halaka ba ya aka yi muka gane amma wane bai gane ba ikon Allah kaza ba wannan bari abin mamakin shi ne. a ikon Allah kaga wane ma ya fahimce mu kaga wane ma a wanda ya kamata a ringa abin nan kenan ba a ringa baza ma juna a ringa yakan juna ba Allah ubangiji ya kiyaye Allah ya sauke wannan ita gaskiya kuwa ana karɓanta ko a wajen wane ne ba a biyayya ba a biyayya cikin ba bin kowa a kan son zuciyarsa da bacin rai ai son zuciyarsa da kuma baɗici da ƙarya ba bin koma waye ne kan eh, ƙarya da son zuciya da son rai amma amma ana karɓan gaskiya yana ce alhaƙu maƙabulun Walaumin jahili alhaƙu maƙbulun walau min jahili shi gaskiya abin karɓa ne ko da a wurin wanda yake bai da zurfin karatu a tunaninka ko bai kai ka karatu ba ko kaza ko kaza ko kaza saboda haka dai makomarmu mahangarmu gaba ɗayanmu matattaranmu shine sheik abdul jabbari kuma haƙiƙa wannan malami ya isa ya a yi masa harguwa saboda irin waɗannan tare-taren baye bayan ni'imomi da Allah ta baraka wa ta'ala ya masa sannan kuma uwa uba Allah ya ya sanya masa ƙarfin zuciya da ƙarfin gwiwan iya tunkaran kowace irin matsala in ka je ka gabawan Allah nan a gidan yari ya fi wanda yake zaune a benansa a gidan samansa da kayan alatu da komi ya fi shi nutsuwa da kwanciyar hankali saboda me ya yadda Allah ta baraka wata ta'ala ne yake al'amarin nan wallahi damuwan sheik abdul-jabari muni akwai waɗansu haƙiƙatu na ilimi da yake da buƙatar lallai ya haska mana mu fahimta da ya kai ga ya da haska mana mun gane wallahi azimi allazi la ilaha gairuhu a yadda na fahimci wannan bawan Allah wallahi da da da da da kabari da gidansa abu ne duka ɗaya bai bambanta su ba shi yanzu yanzu bukatarsa shine nasara ta yi ta tabbata ya zo ya iyar mana da saƙon Allah ya kai mu kan hakika ya ɗauki hannunmu ya ɗora kan hakika tun daga shi dai daga tsayawarsa komi ya tsaya sai dai bita sai dai mu rika bita mu rika bibiya mu rika bibiya amma hakika mu dan matsa gaba mu motsa mu yi gaba har yau muna zaune a yadda muke wannan yana nuna maka cewa ashe wannan yana nuna maka cewa idan ba shi ba ba mu iya yi a yanzu saboda haka muke bukatan allah ubangiji ya dafa mana ya fito mana da wannan malami ya ci gaba da renonmu har mu kai inda za mu iya ɗorawa daga inda ya tsaya amma a yanzu hayaniya ba namu ba bane tunda ba ma iya ɗorawa a inda ya tsaya to ai hayaniya menene abin hayaniya ai wanda zai iya yin hayaniya shine wanda zai iya wanda ya ɗora a yadda ya tsaya to sai ya ɗauka ya ce aiki kenan aika za aika amma ba mu iya duk kunzumin mun nan ba mu iya matsawa gaba ba saboda haka mu ci gaba da addu'a mu bi dukkan hanyoyi don yadda da mu samu nasara mu bi dukkan hanyoyi domin yin nasara muna fata allah ubangiji ya ƙara wa sheik abdul lafiya allah ubangiji ya ja mana kwanansa allah ya durmuza hancin magautansa Allah ya tsine Allah ya tsine Allah ya tsine ma duk wanda ya shirya masa makirci Allah ya la'anci wanda duk ya zalunci Allah ya tozarta ya wulakanta ya lalata wanda duk yake da hannu cikin zaluntan wannan bawan Allah Allah ya la'anci ya tozarta ya la'ani ya wulakanta wanda duk yake da hannu cikin zaluntansa Allah ya la'anci ya tozarta ya wulakanta wanda duk yake jin daɗi ana tozarta wannan malami Allah ubangiji ya saka mana Allah ya saka mana Allah ya saka mana Allah ya fito mana da malam cikin ah, cikin waya da izza Allah ubangiji ya dafa masa Allah ya dafa masa Allah ya dafa masa Allah ubangiji ya riskar da mu da annabi Muhammadu ya sa mu zama 'yan rakiyar annabi zuwa aljanna a aljanna ya mana makwabtaka da shi sallallahu alaihi wasallama wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh